A wannan talata da ke matsayin wuni na hudu na babban taron ƙasa, kwamitoci daban-daban na ci gaba da gudanar da ayyuka babu kama hannun yaro. A kwamitin da aka ɗora wa alhakin tantauna sha'anin tattalin arziki, mambobinsa sun ce sun gano abubuwan da ke hana ruwa gudu, saboda haka suka zo da shawarwarin da ka iya zama mafita. kamar yadda Dr. Soli Abdullahi ya yi mana karin bayani. ne mulkin mallaka su ne suke babban tarraki ga cin gaba ƙasarmu. Tattalin arzikin mu ne duka abin da muke da ƙasa a tono shi ya zama mallakan mu. ba a ce ba namu ne ɗari bisa ɗari saboda mu ba mu da wata husaha ba mu da an su kuɗi sai mun kirawo masu hannu da shuni za su zawa cikin mutunci da darata mu tilas sai an yi kamfanoni na 'yan ƙasa nan gaba ba mu ƙara yarda waɗanda suke ƙasashen waje su zo su zuba kuɗin su nan wurin su kame mu hannun jari na kamfanoni a ko ba ƙasa waje za ka zawa daga gare sai kamfanin za ka sai ya zamanto 'yan Nijar suna cikin wani kamfani. A nasa ɓangare kwamitin da ke kula da ayyukan kafa gimshiƙen Nijar sabuwa ya A mai da hankali kan ƙa'idodi da dokokin da za a tafiyar da lamuran mulkin riƙon ƙwarya a ƙarƙashin su. Misali wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya, dokar jam'in siyasa da dai sauransu. Michael Zodi na kungiyar Front Patriotic mamba ne a wannan kwamiti. Ya kamata eh, General Chani ya yi pretend sarman. suwa da zai eh, kama aiki kuma zai respecte wannan shartin nan. Kuma eh, transition shekara nawa za a ba su. Akwai wanda suka ce ya kamata a bada shekara biyar. Akwai wanda suka ce a bada shekara goma. Amma har yanzu ba a yanke shawara ba. in insha Allahu gobe za a diba wa'adi da za a ba su. Mutane sun kawo shawara suka ce jami'an siyasa sohin da akwai a rushe su tun dai wannan kakadar zamu yi da Nijar ya shiga aka ce jami'oyin siyasa ne suka kawo shi adiba ya za yi za yi jami'a uku ne ko hudu ko biyar wata shawarar ta daban daga cikin mafi ɗaukar hankula a wannan taro ita ce wacce ta shafi sha'anin doka da shari'ar ƙasa inda wasu ke ganin buƙatar sauya tsarin da aka gada daga turawa mulkin mallaka El Kabir Mohammed da ke halartar taron a ƙarƙashin inuwar gamayyar ƙungiyoyin Sinirji da SOSA na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Duk zaman taro wanda aka yi na jaha-jaha kowace jaha cikin eh, sakamakon aikin da suka yi sai da suka ce suna da fatar a soke wannan tahiyar wadda ake ce ma site a shimfiɗa tahiya wadda ba ta yi saɓani ba da al'adunmu da kuma addininmu kuma addininmu an san da mafi yawa a Nijar shine addinin musulunci kenan kaga kaga ba maganan saurayi bane maganan abun da 'yan ƙasa ke so su yi ne a gobe laraba sha tara ga watan fabrairu ake sare rufe wannan taro kamar yadda aka ayyana a can farko ko da wasu na ganin lokacin ba zai ba da damar tantauna dukkan muhimman matsalolin da suka addabi wannan ƙasa ba balantana iya gabatar da shawarwarin da suka shafi kowanne daga cikin batutuwan da suka fi cin yawa al'umma tuwo a ƙwarya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.